ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال ga Allah ne kaɗai waɗanda suke cikin sammai da ƙasai suke ƙanƙantar da kansu ta hanyar yin sujjada a gare shi mumini da kafiri duk ɗaya suke a wajen aikata haka sai dai mumini yana ƙanƙan da kai ne ya yi sujjada don biyayya, kafiri kuwa yana ƙanƙan da kai ne akan dole duk da cewa zuciyarsa tana ingiza shi ya ƙasƙantar da kansa a bisa ɗa'a ga Allah, kuma ga Allah ne inuwar duk wani abu mai inuwa cikin halittarsa take miƙa wuya safiya da marici.